عظيمة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شابيو قوات رمضان هجر المنذ صلى الله عليه وآله وسلم daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda shi yayi daidai da 17 ga watan biyar shekara ta 2019 muna roƙon Allah madaukakin sarki alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya saka mu zama cikin ƴantattu a wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya faɗin Allah a mun tsaya kan aya ta 64 faɗin Allah madaukaki a ta 62 faɗin Allah madaukakin sarki ruddu ila ilallahi maulahumul haqq wa dhalla an ala al hukmu wa huwa asra'ul hasibin Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين الله مدعوكين سركيكي تقول كتنبيس يا محمد صلى الله عليه وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر wane ne yake cire ku yake kubutar da ku min zulumatil barri wal bahr daga kataniya ta albarri saman tudu wal bahri da kuma cikin cikin teku wane ne yake yake tire ku daga cikin wannan kataniya mata la ta rayuwa idan kuna saman idan kuna duniya saman inda ba teku ba wane ne idan kuka shiga kataniya yake tsire ku a cikin. man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr wane ne yake cire ku daga cikin wannan kataniyar kaiwa da komowar wasu malamai suka ce zulumatil barri duhu misali duhun dare idan kuka shiga duhun dare ko kuma kuka shiga cikin duhun cikin teku wane ne yake cire ku eh, wane ne yake cire ku daga cikin wannan yanayi idan kuka shiga tad'unahu tadarruan wanda shi kuke roka a bayyane wa kufiyatan da kuma a ɓoye la'in an jana min hazihi kuna masu cewa idan har iya kubutar da mu daga wannan bala'i da muka shiga ciki lanakunan na mina shakirina za mu zama cikin ayari waɗanda suke godiya ga Allah masu ayari cikin godiya gare shi wannan yana daga cikin a ɗabi'u da halaye da mutanen jahiliya suke yi idan allah maɗaukakin sarki ya wulla su in suka shiga cikin wani kunci suka shiga cikin wani halin ƙaka na kayi sai su koma zuwa ga allah maɗaukakin sarki kamar yadda allah yake cewa fa'iza raki bufin fulki da'awun allaha mukhlisina lahu din falamma shirikun. a lokacin da suka shiga cikin wani kwale-kwale suka shiga cikin wani halin ƙaƙa na kai suka shiga cikin ƙunci, da Allah mukhlisina na lahundin sai su koma ga Allah shi kaɗai, su roƙe sa ba tare da sun hada shi da wani wajen bauta ba da'awullah mukhlisina lahum din la in anzala fa idza yi mafi mulki Allah mukhlisina na lahundin sai su roƙi Allah shi kaɗai ba tare da sun hada shi da kowa wajen bauta ba hakanan Allah madaukakin sarki ke faɗa cikin suratul Isra yake cewa wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ila al barri a'radtum wa kana al insanu kafura wa idza massakumud durru fil bahri idan tutuwa ta same ku a cikin teku ma'ana yanwar abin nan igiyar teku ta tsinke ruwa kwale-kwale zai kifar da ku lamanta da nuna illa iyaku duk waɗanda kuke kira a sabanin Allah sai ku manta da su ga baki ɗaya sai ku dawo kuna rukun Allah shi kalai falamma nujakum ilal a arabtun amma da zaran an tseratar da ku allan da kuka roƙa yana tseratar da ku shikenan sai ku goma kan lalaci da kuka kasance kuna yi wa kanin insanu kafura haka suka kasance a wancan lokacin jahiliya mushirikan wancan lokacin sabanin idan ka duba mushirikai a yau masu hana Allah da wani a yau wani yana da shehi yana tunanin cewa shehin nan shi yake bashi shi yake ba sha in ka ga mutum a cikin kunci yana ganin cewa shehin ne shi ne ya kai shi ne ya wullahi saboda ya saba wa shehi shi zaka ya tsinci kai cikin wannan yanayi na kunci inda aka samu bambanci tsakanin wancan lokacin da wannan lokacin shi ne wancan lokacin idan suka shiga cikin kunci suna komawa zuwa ga Allah amma wannan lokacin idan mutum ya shiga cikin kunci sai ka ga ya kasa komawa zuwa ga Allah ɗin mutum ya fada rami ya shiga cikin kunci sai kaga ya zo ya siyo hoton wani shehi ya zo ya damfara a kofar shago ya saka a jikin gida ya saka a mota menene wai shehi shi zai kawo masa mai zai kawo masa kasuwanci shi zai kawo mai kaza shi zai kawo masa kaza wannan shirka ne hada Allah ne da wani wajen bauta haka Allah madaukakin sarki ya ƙara siffanta su da wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahum al mawj min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlisina lahu din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم Filbar bardi Allah shi yake tafiyar da rayuwarku akan damtsi a saman ruwa walbahari da kuma cikin ruwa din hatta idan kun fil fulki har sai kun tafi kuna saman jirgin ruwa wa raina bihim birihin tayyiba iska mai daɗi ta zo ta ana saman jirgin ruwa ana tafiya ana jin nishadi da jin daɗi da yalwa rihin tsayi ba iska mai daɗi tana zuwa wa farihu biha ana samun farin ciki ana jin daɗi sai ja a tarihun asifun sai iska mai rikitarwa iska mai juya teku mai juya jirgin ruwa sai ta zo ta waje ahumul mautu min kulli makani sai ruwa ko kumfar ruwa ta zo ta ko'ina wa an da uhita tsami sai sun samu tabbacin cewa ba yanzu ba su da makawa ba Allah ya riga ya kewaye su an riga an kewaye su da'awu Allah muhlisina na din sai su koma su rinta Allah shi kadai amma kafin wannan lokacin ba Allah shi kadai suke roƙa ba a cikin roƙon Allah nasu sai su rinka yi wa Allah alƙawari cewa la in anjaytana min hadhihi idan har Allah ka kubutar da mu daga wannan daga wannan tekun lanakunanna min ash-shakirin za mu zama cikin masu godewa Allah bambanci da ke tsakanin mutanen da da suke shirka da mutanen yanzu da suke shirka shi ne mutanen da in suka shiga cikin teku cikin jirgin ruwa suna mai suna komawa ga Allah amma mutanen yanzu lokacin da suke ƙara shiga cikin halin kaka na kai a lokacin suke ƙara bujewa Allah suke ƙara barin Allah Allah madaukakin sarki ya kiyashe da aka sai Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake kotar da ku idan kuka shiga cikin halin haulahi idan kuka shiga cikin jirgin ruwa idan ba ku samu abin da kuke so ba waye yake kawo muku man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri wannan dai wanda kuke roƙon sa din nan tad'unahu tadarruan wa khufya har kuke cewa la in anjana min hadhihi lanakunanna min shakirin idan ka duba wannan ideology sai ka ga ya dace da irin maganganun mutanen annabi musa suke cewa la'in ka shafta annar gidiza lanu'minan na laka wa lanursilan na ma'aka bani isra'il idan allah ya jarrabe su da wani bala'i allah ya jarrabe su da abubuwa da yawa daga cikin abin da allah ya jarrabe su allah ya jarrabe da kwaɗi duk inda ka ɗaga ƙafar ka sa kwado in ka je makwancinka za ka kwanta kwado duk inda ka kewaya kwado na daga cikin abin da aka jarrabe su da shi idan suka ɗauki ruwa za su saka a bakinsu sai sun ɗauki ruwa za su saka a bakinsu sai ya koma jini sai su roƙi annabi musa su ce don allah ka roƙi ubangijinka ya yaye mana wannan yanayi da muke cike in aka yaye mana la in kashafta annal bijza lanu'minanna laka zamu imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma zamu bar bani isra'ila su tafi da kai amma lokacin da aka yaye musu me sai su koma zuwa sai su koma mummunan hali da mummunan dabi'a da musgunawa annabi Musa alaihi salam da suke yi bayan haka Allah madaukakin sarki nan sai Allah madaukakin sarki yake faɗan yanayi da hali da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu mutanensa a kai shi ne ƙulman yunajikun min gulmatul al wal bahr bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa qulillahu yunajjikum أرجلكم أو يلبسكم شيعا نعم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الله مدعوكم سرقية تيوى kulillahu minha a wata kira'a yunjikum minha Allah ne yake kubutar da ku ka gaya musu Allah ne yake kubutar da su daga dukkan yanayi da suka shiga wa min kulli karbin hakanan dukkan kunci da suka samu kansu a ki, Allah ne yake fitar da su daga ciki thumma antum tushrikun sai kuma ku zo kuna hada Allah da wani wajen bauta dan me shi ne yake fitar da ku daga cikin kunci shi ya dace ku koma gare shi Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu huwal qadir shi yake da iko ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ya saukar muku azaba ta saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ya saukar muku azaba ta kasan ku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya tarwasa ku ga baki daya wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd sai ya zamanto sashi yana fada da sashi unzur Allah madaukakin sarki ce duba ka ga kaifa nusarrifu ayati la'allahum yafqahun ta yaya muke bayani dalla dalla muke jujjuya ayoyi fatanmu da burinmu shine su gane lokacin da aka saukar da wannan aya jabir ɗan abdullahi yake cewa da Allah madaukakin sarki yace qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum Allah shi yake da iko ya saukar muku da azaba ta saman ku sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace a'udhu biwajhika ina neman tsari gare ka ya Allah dai wannan azaba azaba ta sama ta zo ta dirkake kowa a yi kan mai uwa da wabi au min a rujulikun ko kuma azaba ta zo ta kasan ya zamanto kowa an riga an halakar da su. shi aw yalbisakum shi'an wa yudika ba'dakum ku ba'd yalbisakum ay yakhlitakum ya kwamu ku ya haɗa ku ya zamanto wancan yana faɗa da wancan wancan baya jin baya san wancan wancan ya san wancan wancan ya ƙi jin wancan wancan ya san wancan auyal bisa kun shi'an wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadihi ahwal hadihi ahwal aw qala hadihi hada aidan annabi ce wannan ya dubu da ai wancan in aka zo azaba ta sama duk za a dirka ke azaba ta kasa duk za a tafi da mutane amma fada tsakanin wancan da wancan in aka saka wani zai iya tsira aw yalbisakum shi'an wa yudika ba'dakum ba'sa ba'd dan haka shi saka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'an Allah madaukakin sarki ya raba shi da waɗancan abu waɗancan guda biyun gabaki daya hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa sa'altu rabbi thalathan na tambayi ubangiji na abubuwa guda uku sa'altuhu Allah ya halika ummati bil na roki Allah kar Allah ya halakar da al'ummata da azaban ruwa azaban teku ruwa ya zo gaba ɗaya ya tafiyar da al'ummata dukkansu gaba ɗaya kamar yadda aka tafiyar da mutanen annabi gaba ɗaya ya zama babu kowa babu kowa ce fa a'taniha sai Allah ya bani wani shi sa duk zunubin da mu yi Allah ba zai zo ya tafiyar da mu gaba ɗaya ba za dai ka iya ganin wani ɓangare tunda a masa alkawarin wani ɓangare ba zai taɓa wani ɓangaren zai iya tabuwa sai Allah ya zo ya tafiyar da wani ɓangare da azaba ta ruwa ruwa ya cinye su ya ce wasu altuhu na ƙara tambayarsa kar Allah ya halakar da al'ummata da fari wannan ma sai Allah ya bani sai na ƙara tambayarsa na uku Allah ya ja'ala ba samun bainahun Allah kar ya saka fada a tsakaninsu kar ya saka fada a su, kar ya zama wannan yana jin haushin wannan wannan yana fada da wannan annabi ya ce sai allah ya hana ni wannan wannan kan ba zai samu ba shi ya saka sai ka ga wannan kawai haka kawai ya tsani wannan wannan baya son wannan wannan ya dauki takwabi ya dauki bindiga ya dauki kaza zai je ya kashe wannan ya san ba daidai bane amma sai je ya aikata wannan ta'addancin a kansa saboda me saboda yana jin haushinsa don haka wannan ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da na roƙa shi sai ba a bani ba kenan akwai addu'o'in da annabi kan yi ba za a bashi ba kai kuma waye da za ka ce duk addu'ar da kai sai an baka duk addu'ar da kai sai an baka hakanan ya tabbata a hadithin shaddad ibn aus ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa inna Allah zawali al Allah ya janyo min ƙasa hatta ra'aytu masharikaha wa magharibaha naga ƙarshen gabas ɗinta da karshen yammacinta wa inni sayablughu mulkin al'ummata sarauta na mutane na ma'ana mutane na da suka yi imani da ni zai isa iya inda na hango ya ce wa inni ƙwarɗaitul kan zaini an ba ni taska guda biyu al'abiyar wal'ahmar fari da kore wa inni sa'altu rabbi da yalo wa inni sa'altu rabbi na tambayi ubangiji na Allah ya halika ummati bi sana bi amma kar Allah ya halakar da al'ummata da fari na duka gaba daya ya zamanto gabaki daya an halakar da al'ummata da fari wa Allah yusallita alaihim kar Allah ya dora musu wasu a aduwan wani maki a kansu fayahlikahum amma a samu wani maki musulunci ya zo ya gama da musulmai gaba daya na roki Allah kar Allah ya bayar kar Allah kar haka ta faru wa Allah ya sakum shi'an kar Allah ya tarwasa su kansa gaba daya a hane wa Allah ya dika ba'd wa Allah ya dika ba'dhum ba'sa ba'd kada wani ya ji haushin wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce mu ya kai Muhammad inni qadaytu qada'an fa innahu la yurad na riga na yanke hukunci kuma bazan bazan goge ba amma barka ji da na riga na rubuta wa ka cewa bazan halakar da su gaba daya a cikin lokaci guda duka an halakar da su ba Allah usallitu alaihim aduwan sannan ba zan dora maƙiyi kafiri a kansu ba mimman siwahum fayahlikahum bi'amma kafiri yazo ya ci su yazo ya gama da su arne yazo ya gama da su wannan ba zai saba faruwa ba hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'dhan har sai an samu sashinsu yana cin dunduniyar sashi a lokacin da ya zama musulmi yana cin dunduniyar musulmi to kafiri zai samu damar shigowa cikin musulmi shi ma ya gama da musulmin gaba sai tanga ta tsage dangare ke samun mai kofar shiga to kamar haka ne wannan Allah ya yi alkawarin cewa kafirai ba za su taɓa cin nasara akan musulmai ba amma sharafi shi ne idan musulmai ba su samu baraka a tsakaninsu ba da zaren musulmai sun samu baraka a tsakaninsu shikenan an samu matsala don haka akan haka aka yi alkawari aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi musallama alkawari don haka abin da muke ciki yanzu ya faru ne na kaskanci da wulakanci ya faru ne a dalilin me a dalilin rarrabuwar kai da muka samu kowa kansa ya sani mu musulman nake magana kowa kansa ya sani sai ka ga musulmi ba kowa yake wa hasara ba sai wa sai musulmi dan uwansa in ka ga mutum ya tsani wani ba ne ya tsana ba musulmi dan uwansa ya zana. Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce unzur ka duba ka gani kaifa nusarriful ayati yaya muke bayani akan ayoyi dalla dalla lam yafqahun ko sa fahimci abin da yake shine daidai su bisa bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa وكذب به قومك وهو الحق الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون Allah madaukakin sarki yake cewa wa kazzaba bihi qaumuka wa kazzaba bihi suka ƙaryata da shi ma'ana kazzabu bil qur'ani ladhi ji'tahum bihi suka ƙaryata qur'anin da kazo da shi da hanya ta gaskiya da kazo da shi da bayani da kazo da shi ana nufin qurayshawa qaumuka mutananka wa huwa al alhali kuma shine gaskiya alladhi laysa wara'ahu haqq wanda idan aka bar shi babu wata gaskiya in ba shi ba qul ka gaya musu lastu alaikum biwakil ni ba wakili bane ni ba majibantin al'amari ni ba mai kiyaye ku bane ai lastu bi muwakkalin biku ni ba dora na akan ku wanda zai zama wakili a ku ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka ga ya musu kiyaye daga ubangijinka wanda ya ga dama ya karba ya imani wanda ya yake ya kafirce inna a'tadna lil kafirina lil zalimin nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghisu yughathu bima'in kalmuhl yashwi wujuh bi'sa sharab wa sa'at muntafaqat dan haka wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ni ba zan tsaya ina kiyaye ku ina cewa dole sai kun yi kaza dole sai kun yi kaza dole sai kun yi kaza ba wannan ba dora mu lasu laisa alaihim bi musaytir ba a saka shi sai ya yi infosi sai ya saka mutane dole sun imani ba la ikraha fid din ba a saka masa wannan ba don haka inna ma alayyar bala ni kawai abin da zan yi shi ne isar da sako zan yi na Allah mai mutum sarki likulli na ba'in mustaqar wa da alamun Allah madaukakin sarki ce likulli na ba'in mustaqar kowanne labari a yi likulli khabarin wuqu duk abin da aka faɗa muku yanzu tun tabbas lokacin yi zan zo shi ba in kun faɗa za ku ƙarya ba in faɗa za ku ce karya ba ne to akwai lokacin da abin zai tabbata za ku gani wasu ta alamun za ku sani kamar yadda Allah yake cewa wala ta'lamun na naba'ahu ba'da hin za ku gani baro-baro zuwa wani lokaci likulli ajalin kitab kamar yadda ya zo cikin suratul ra'd aya ta 37 wannan razanarwa ce tahdidi ne wa'idi ne da yake kara tabbatarwa wa sawfa ta'lamun hakika za ku gani hakika za ku sani bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله ملعب بسكتهم إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا idan ka ga wanda suke kutsawa cikin ayoyinmu bit takribi ta hanyar ƙaryata ayoyinmu walistihza'i da kuma yi wa ayoyin Allah isgini kana zaune a waje ko kuna tafiya a waje sai kaga wasu suna isgili da ayoyin Allah suna wasa da ayoyin Allah sun mai da ayoyin Allah abin isgili abin wasa Allah ya ce fa'a'arid anhum ka juya musu baya hatta yaqutu fi hadithin ghairi har su ɗauko wata maganin daban ai hatta ya kudu fi kalamin akhar gaira ma ka fi min tabbid har su ɗauko wata magana daban ba wannan maganar da suka abin ka nuna kai ba ruwanka ka musu wa'azi kenan mataki na farko ka musu wa'azi ka gaya musu illar hakan da suke yi in suka gidi to ka tashi ka tafi kamar su wa in ma idan ma da a ce zai mantar da kai fala tarqud ba'da al-fikra ma'a al bayan ka tuna aifa in ahadu ma'ahu da za ka manta ka zauna tare da su a matsayin mantuwa to daga baya sai ka tuna wannan fa abin da suke bata ayoyin Allah suke wasa da ayoyin Allah suke yi izgili suke yi da ayoyin Allah barna suke yi da ayoyin Allah to fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawl zalimin kada bayan ka tuna ka bayan ka tuna fala taq'ud ba'da dhikra bayan ka tuna bayan ka tuna karka ci gaba da zama da su dole ka tashi ka tafi kamar wata. wannan ayin ta yi daidai da ayin da take cikin suratun nisa fadin allah maɗaukakin sarki wa kaddar zala alaikun fil kitabi an idha sami'tum ayatin lahi yufar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayrihi innakum idhan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a yace wa qad nazzala alaykum hakika an saukar muku fil kitabi a cikin littafi an sami sami'tum ayatin lahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana cewa ayoyin Allah ana karyata ayoyin Allah ana wasa da iftili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kar ku zauna tare da su hatta ya kudu fi hadithin gaini har sai sun kauce sun koma wata magana daban innakum kudin in kuka zauna tare da su idan kenan misluhum kun duk ɗaya kuke da su an zama duk ɗaya an zama san makalkal ana lalatar ayoyin Allah ana ɓarnata ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah ba daidai ba ana fassara ayoyin Allah ba daidai ba ana wasa da hadisan manzon Allah sai ka zo ka zauna a waje ka ji ana yi me ya dace ka yi sai ka yi musu wa'azi sun ki su ka tashi ka tafi gaba wajen idan ka zauna tare da su to in an zo hukunci ga baki ɗaya da kai da su ɗin ga baki ɗaya za a muku hukunci ne ne a lokacin umar ibn khattab an je kamen gidan kame gidan giya sai aka kama wani mutum ko da aka gurbanar da shi a wajen umar ibn khattab sai ya ce ni azumi na nake yi batun da ke azumi zai sha giya ba shi ba shan giya ya ce ni ba azumi ma nake umar ya ce a fara ta kansa a fara ta kansa don me kana azumi za ka je ka teburin giya me kai ka teburin giya me hana ka da teburin giya kana azumi ya ce a fara ta kansa don haka bai halarta mutum ya je shi a gurin da ake lalata gurin da ake yin abin da bai dace ba wajen da ake yin asha wajen da ake yin abin da Allah maɗaukakin sarki baya so bai halatta mutum ya je shi wannan gurin ya zauna idan har ka zauna a wajen nan to in an zo hukunci ga baki ɗaya tare za a rufe hukunci bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wama alal أقسامهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله مدوككين سركي Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma alladheena yattaquna min hisabihim min shay a lokacin da Allah ya saukar da ayar wa idza ra'aita alladina wa idza ra'aita alladina yanquduna fi ayatina saboda ayoyi ne da muka ce sun sauka a garin Makka a lokacin koda musulmai sun je suna dawafi to musulmai ma suna dawafi da irin salo nasu na dawafi nasu na shirka don haka da aka saukar da wannan ayar cewan kar su kasance tare da su sai suka shiga damuwa to in muka je mun dawafi kuma yaya in muka je mun dawafi yaya za mu yi kwamutsaitseniya da su mu mun je aikin ibada don Allah su kuma sun je su aikin ibada don gumakansu don a lokacin akwai gumaka da duk abin da lokacin ba a yi ba riga an yi hijira ba don haka sai allah maɗaukakin sai yake cewa wa ma'alar ladina ya tako da min isabi ai idza tajannabuhum falam yajlisu ma'am idan har suka nisance su ba su zauna tare da su ba da bari min ahdihim to sun barranta daga sharrinsu wata khallasu min ismihim laifin ba zai shafe su ba wa ma'anar labina yadda da min isabin min shai isabinsu baya kan waɗancan su waɗanda suka kiyaye dokokin allah suka bi abin da allah madaukakin sarki yake tare da su isabinsu ba za a haɗa shi da waɗancan ba walakin bikira la'allahum yattaqun wannan an bato ne kawai allah madaukakin sarki yake yi buri da fata shine a su azantu su ji tsoron Allah sa'id ibn jubair yake cewa ai ma alayka an yahudu fi ayati llahi idza fa'alta zalika bai dace gare su su kusa a cikin ayoyin Allah ba idan suka aikata haka Allah madaukakin sarki ce ولكن ذكرى لعلهم يتقون ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم abinda muka umarce ku da shi shine ku juya baya kar ku kasance tare da su hina idin a wannan lokacin tafiran nan amma hum fihi domin tunatar da su illar abinda suka kasance suna aikatawa la'allahum yattaqun buri shine su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah kar su koma kar su ci gaba da abin da suke yi Allah madaukakin sarki ce wa zaril ladina takhadhu dinan na'iban wa lahwan kabar waɗanda suka ɗauki addininsu la'iban wasa wa lahwan da kuma wargi ai da'ahum wa a'rid anhum wa amhilhum qalilan kadan dakata musu dan kadan suna nan ga azabar Allah za ta zo garo wa gharratuhumul hayatud dunya sannan rayuwar duniya ta riga ta rude su ta ɗauke su wa zakkir bihi ai zakkirin nasa bi hadha alquran kai wa mutane wa'azi da wannan qur'anin wa hadhirhum nikmatallahi wa azabihi ka ja musu kunne da azabar Allah mai tsanani an tubsala nafsin bima kasabat ai bi alla tubsala saboda kada rai ta wulla kanta ta jefa kanta ta jefa ta yin abin da bai dace ba laisa laha min dunillahi waliyyun wala shafi' ƙarshe sai ta jefa ta samu kanta a yanayi da ba ta da majibinci al'amari sannan ba ta da mai cetanta وإن تعلم كل عدل لا يؤخذ منها sannan ko da za ta yi wani ɗan ƙwarzanan wani abu ba za a ɗauka daga gare ta ba ula'ikan ladina ubsilu bima kasabu ai walau bazalta kulla magdulin ma kumila minha da za ta yi duk abin da za ta yi ba za a karɓa ba wani ta'ayin kula adinin layin halminha ai innan ladina kafaru wa matu kamar yadda Allah yake cewa innan ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun wanda suka kafirce sannan suka mutu a kafircinsu falan yuqbala min ahadihim milkul ardi zahaban wala yuftada bihi ba za a karɓa musu da za zo da zinari wanda ya kai yawan yawan ƙasa ba mutum ya zo shi ya mutu ya je ya samu Allah yana kafiri to idan ya je ya samu Allah yana kafiri da zai je da da zai je da ƙasa wanda ta kai yawan zinari ba za a karɓa ba Allah ba zai karɓa ba me Allah yake so Allah yana so yanzu ka zama mai imani yanzu ka yi imani da Allah ka aikata aiki na gari don haka abinda ake so na yanzu ake mai ake so mutum ya ɗauka ya aikata ayyuka na gari ya aikata alkhairi ya aikata abin da ya dace amma idan mutum ya yadda ya yi sassaɓa. ya je shi wajen Allah madaukakin sarki ba tare da yayi imani ba to lahum sharabun min hamimin suna da abin sha za a ba su abin sha mai zafi daga wuta wa azabun alimun da azaba mai raɗaɗi bi makaru yankunun a dalilin kafin cewa da su a dalilin kafircewa da suka kenan tun a nan tun yanzu allah maɗaukakin sarki yake so ka yi imani ka bi allah ka yi abin da allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan haka sai allah maɗaukakin sarki yake cewa قل أنا دعو استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمنا لنسلم لرب العالمين نعم وأن أقيموا الصلاة واتقوه نعم وهو الذي إليه تحشرون قل كذا يا موسى أندعو من دون الله يمزام بوتاوا زام كراو ونسى الله ma la yanfa'una wanda koda mun bauta masa ba zai iya amfanar da mu komai ba wala yadurruna sannan da mun bude masa ba zai iya cutar da mu komai ba wa nuraddu ala aqabina sannan a ce mun koma baya mun koma zuwa ga shirka ba'd id hadana Allah bayan Allah madaukakin sarki ya riga ya shirye da mu kallabista hawatu shayatinu a wata kira a shaitanu kallabista hawatu shaitanu fil ardi kamar mutumin da shaidanu suka yaudare sa suka zo suka ja masa hankali lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina yana da mabiya yana da mutane wanda suke zuwa suke kiransa suna ce masa ka mana wannan misali ne Allah madaukakin sarki yake bugawa tsakanin mutumin da ya zo shi yana kira zuwa ga Allah da kuma mutumin da ya zo shi yana kira zuwa ga sabanin Allah madaukakin sarki kana da abokanai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake buga misali tsakanin abokanai guda biyu na farko abokin kirki na biyu abokin banza annabi ya ce abokin kirki ya ce kamar mai sayar da turare ne idan kana tare da shi ko ya ɗauki turare ya baka ko bai baka ba ma za ka ji ƙanshi za ka ji ƙanshi amma idan kana wajen mai ziga-zige mai hura ƙarfe idan kana wajensa idan ma bai idan kana zaune a wajensa idan ma bai rura wuta ta zo ta huda maka riga ba kai ka san kai sabuwar riga ba za ka je wajen shi ba saboda ka san in kai sabuwar riga ka je wajensa akwai matsala to in ma bai huro wuta ta zo ta huda maka rigar ka ba me zai faru warin karfe zai dame ka warin karfe zai dame ka to wannan shine kallazi stahawatu shaytan fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda tina qul ka gaya musu inna hudallahi wal huda hakika shari'a ta Allah ita ce shari'a in za ku bi ma ku bi in za ku zo ku ɗauka ku ɗauka, wa umirna an kuma umarce mu linuslima li rabbil alamin dan mu mika wuya zuwa ga ubangijin talikai abinda aka umarce mu bi kenan wa an aqimus sannan kuma an umarce mu akan mu tsayar da sallah kuma mu kiyaye dokokinsa mu ji tsoron sa wa huwa alladhi ilayhi tusharun shine wanda zuwa gare sa gabaki daya za a koma a ranar kiyama yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun ranar da za a haɗa gabaki daya إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة أرانا زعانا متاني قبل كده وهو الذي إليه تحشرون باهك ألا من أمكن سركسين تقبل السيوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالأرض cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shine Allah wanda ya halicci sammai guda bakwai da kasai guda bakwai bil haqqi da gaskiya ai izharan lil haqqi domin nuna gaskiya li'annahu ta'ala sun'a dalilan ala wahdaniyatihi samuwar abubuwan Allah shi yake nuna cewa Allah madaukakin sarki yana nan menene dalilin da ke nuna cewa akwai Allah saboda samuwar mu tunda mu dai mun tabbatar cewa ba mu muka yi kanmu ba iyayenmu sun tabbatar cewa ba su suka yi mu ba to kenan akwai wanda ya yi mu to tunda akwai wanda ya yi mu nan waye shine Allah arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun zai koma zuwa abin nan dinsa zuwa a ranar da Allah zai ce kun faikun ranar da zai ce kasance sai ya kasance komai zai ce kasance sai ya kasance ƙaunuhul haƙ maganarsa gaskiya ce walahul mulku yau mai yau yau mai mai mai yau mulki nashi ne a ranar da aka yi busan kawo. ranar da ba a yi busan kawo ba nawa ya mulkin shi ma nashi ne amma ya ɗan babbawa wasu aro ƙulillahumma malikal mulki tuktil mulka mantasha, tasha tanzi'ul mulka mimman amma a ranar lillahi mulku jami'an mulki ya tattara ga Allah ne shi kadai a ranar ne zai ce limanin mulkul yau wake da sarauta yau ina sarki yake ina sarkin abuja ina sarkin galadima ina sarkin kaduna ina sarkin abu ah, gwagwalada ina sarkin kaza ina sarkin kano ina sarkin kaza ina sarkin kaza kowa zai yi shiru sai ya ce lillahi wa'idin qahar sarauta ta tattara ne ga Allah shi kadai walahul mulku yawma yunfakhu bis-sur a ranar da za a yi kusa a cikin kaho mai nasa shi kadai babu wani sarki alimul ghaibi wa shahada masanin abin da yake koye da kuma abin da yake fili ma'ana duk abin da yake gaibu ne shi kadai Allah madaukakin sarki ya bar wa kansa sani sannan wa shahada da kuma abin da yake fili shi kaɗai ya wa kansa sani alimun ghaibi wa shahada masanin abin da yake goye da kuma abin da yake fini wa huwa al-hakimul khabir shi kuma Allah din shi mai hikima ne sannan kuma al-khabir gwani ne wajen tsara al'amuransa da yin duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a kuma yadda ya ga dama babu wanda ya sai zo shi ya koya masa ko kuma ya nuna masa ko kuma ya ce masa ga yadda za a yi a lokacin ko kuma ga yadda za a yi haka zai tsara kominsa haka zai tsara sa hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda dogon hadisi ne kwarai da gaske a ina ga hadisi ne na abu huraira zai yi mana wahala yau iya karanta hadisin saboda yana da tsayi kwarai da gaske don haka za mu dakata a nan wajen in allah kai mu gobe sai mu fara karanta wannan hadisin wanda yana da alaka da wannan ayar da muka karanta muka fassara muka kara fassara ayar muka kara karanta hadisin in ya so sai mu dora daga inda muka sani Allah madawacin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ɗaya ne Allah ya samu cikin lada abinda na yi kuskure ina fatan Allah madawacin sarki ya biyu tambaya da na ce za a yi da ni